‘Yan uwana, mun ƙare wannan littafi, muna fata za ya ba ku koyaswa da yawa. Mun gode domin saurare da hankulinku. Alherin Ubangiji na abe mamaki ne, Yesu ya ba da jininsa. Fansar mei zunubi, fansar mei zunubi, to ranar tuba fa alherin sanana, alheri kwa nichan kai Urin uban gejin